assalamu alaikum barkamu da warhaka mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu tattauna kamar kullum ni ne gabatar da wannan shiri sunana Aliyu Muhammad kuma shiri ne wanda yake ba kowa dama na faɗin albarkacin bakinsa babu zagi babu cin mutuncin wani kuma shiri ne wanda yake tattaunawa da 'yan dambe da masu gidajen damben ma kai a wani lokaci ma muna lalubo masu kallon damben to a wannan rana ta talata a wannan rana ta laraba wanda ya daidai da 18 ga watan goma shekara 2023 muna tare da manyan baki a wannan zaure namu ɗaya daga birnin tarayya abuja ɗaya kuma wata yau tattaki tun daga gari ya gari daga garin bauchi ko ce eh, jihar bauchi masu kallo za mu fara da wacce ta tattaki daga jihar bauchi zuwa wannan gari na a marbanyan ya domin kallon dambe wanda za a fafata tsakanin autan na aisha da yar magi da kuma dan Aliyu dan shago da kuma wato autan na wato autan Eh, ko in ce eh, autan yar biyar daga bangaren gurmada to za mu fara da ita wacce ta tattaki daga garin gari ya gari jihar bauchi zuwa wannan gari na jihar nasarawa nan marabaninya hajiya zan so ki gabatar da sunanki Salamu alaikum rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh ina ma al'umma musulmai da kungiyar dambe na Najeriya gaba daya barka da warhaka a hajiya menene sunan sunana maimuna hajiya maimuna kin taso daga daga Bauchi daga Bauchi kin zo taso daga Bauchi kin zo kallon damba ne ko kuma dai me kawo ki mm, na zo kallon dambe a babban abin da ya kawo ni akwai wani wanda ake shi masa autan ɗan aisha mm. to na ji labarin barnan da yake mana ta ɓangaren jamus mm. to shi yasa na ce bari yanzu in yi tattaki yanzu. in ga kin zo da wata ƴan laya ke wanda kike so a buge <laughs> eh ai ba wani laya karamin dan dambe ne fa ba ma ba ma ba a san shi ba ma tukunna ba wani laya bige shi za a yi gaban kike so guduwa yake a yanayin dambe sa amma kuma za a gyara amma kuma gashi nan kuma yana ta bige ku babu ya bige amma yanzu bai hadda da yan dambe ba bane yanzu za a yi to masu kallo kaji kunji wuta wannan wannan baiwa Allah wata hajjia mai muna wanda ta taso tun daga gari ya gari zuwa wannan gari na jihar Nasarawa daga Bauchi za mu je kan ita wacce muke tare da ita a nan jihar Nasarawa wacce take a nan birnin tarayya Abuja eh na san ita ba bakwa bace amma za mu so mu ji sunanki game da kila wani yau ya shigo wannan shiri bai san sunanki ba to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana dai Maryam Sarauniyar Jamus daga nan Abuja ine ma al'ummar musulman duniya baki ɗaya sallama irin ta addinin musulunci kuma ina gaida supporters na damben jihar nasarawa da kuma dukkan supporters da suke duniya baki daya to hajiya maryam da ki yar ta taso tun daga bauchi ta taso saboda kuna jin wuta maryam kuna karɓar gashi <laughs> eh, ta taso tun daga bauchi ina ga ta Allah sarki a ne dan jarida ta taso da laya ne ko gashi da afafa ta damben ranar ladi tsakanin dan alin dan shago na bangaren ku da kuma autan yar biyar daga bangaren eh, gurmada wato yan biyar yaro ne wanda baya jira kuma dan Aliyu ma baya jira. Shi ma dan Aliyu baya jira. Za a fafata wannan damba a nan gidan damban Idris Ongare da ke Marbanyan ya. Ah. Eh kuma akwai damban da za a fafata tsakanin wato autan na Aisha daga bangaren Gurma da kuma yar mage mai wayo yar mage baki da goyo daga bangaren eh kudu. Eh bara mu fara da ke Maryam. kafin mu je kan wata taso daga Bauchi ta taho da wata yar layar ta Allah sarki kawo ta wada a kan Aisha <laughs> to Aliyu ai wannan karamin ma dan nan mai shi ya fara da mai shi ya wata Aisha eh amma ya hana ku saka ah, ya hana ya hana ya hana ku gaban hantsi Allah ya kai mu ran ladin zaka ga za ki bige shi? Kwaye ah, makon. Ai da ya kaji ran Lahadi ke ko ƴar uwa ki tsaya mana. Mm. Ran Lahadi ai ke wasa idan ki zaki ki ɗauki kujera ki aji. Kwaye makon. Ɗayan gurma ɗan nan. ai na ma aka kawo miki kore ma yawa to amma shi wannan yar mage tsakanin mm. yar mage da autan na Aisha mm. ai ke sai nake kallo kore da ma ƴaƴan maja ne mm, to tunda ta hada su yanzu ai nake kallo Allah ba mi rafa ai ke yanzu ba naka ba na da dadin kallo to an ba ki sani ba ki ai baki da haushin autan na Aisha waye ne autan na Aisha ai ki riga ki da haushin tana da haushin daga boci a a marban yanya ni na ce mata ta zo ta zo ta ga in yanda za a yi a buge shi amma shi bai kai ba wallahi amma wai gira me yasa wannan yaro ya tsaya muku a wuya ne wallahi bai tsaya mana a wuya bai tsaya musu a wuya ne to hajiya amare burin ga yanki ba wa a wuya to sai wa a idan bai wa a idan bai yaron da yake ruga da guru ana bin sa sai an bi shi gira Hajji mai muna bai tsayuwa ko bai tsayuwa da ku bi shi ku bige ba bai eh? ba ku bi shi ku bige ba in ya isa ya tsaya kalli dabban da aka yi na jiya a bi shi ku bige tun da eh ina to yaran ba sa irin damben guje-guje ba sun fi sai ai tsayawa suke ko za a baga ramadan ba to da zaran za a samu wani to shi da ya tsaya wanda ya da guduwa ne a bishi za su ga damben ya zama musu wani iri yaran nan fa watan sa dai dai dai har watan zai kara mishi zai kara mishi na ga ya muku zai kara mishi in ya kara mishi wata uku yayi a watan sa biyar bai a'a bai kai wata biyar ba Aliyu dan jarida ba mu mutu ba kaka kai mu lokacin mutuwa mana ka bari in lokaci ya sai mu tafi Aliyu dan jarida eh. a ce ma wata biyar din yayi eh. a watan shi hudu daya eh. watan shi hudu tsaya mana to ai bari ki ji wallahi ban dauki autan na Aisha dan dambe ba dan damben da ya fito daga arewa wallahi baya tsaya waɗansu su daure mishi kin gane yar uwa ya ki tsaya ki ji mu mm. Allah ke rike mana mm. in kuma ya rike mana ba wanda ya isa ya amsa mu daya mana a Jamus a jamus wallahi Kab jamus hmm. daga yan kallo har wani supporters sun dai na jamus ne hmm. har wani dan dambe wallahi ba mai tsoro kuma kai ka san a jamus yara daya mana ni nike da zaratan in dan ba zan jira ba zan jira ni na ji yana kirarin yana kirarin daya alƙanin bello daya ba zan saurara yana hmm. kirarin alƙanin bello a alƙanin bello ba dan damben yaro bane wallahi ya wuce yaro sai dai kame gidan ya ishe zo wani alƙalin eh. zai zo wallahi shi da kanshi in ya ga alƙalin nan bello wallahi zai daga jakan shi to mara yau haka ni na ce wa Ali, in Allah yadda ba zai zo ya bata lokaci ya zo saboda wannan karamin nan ban ba binne ni ban mutu ba yanzu autan na Aisha eh ni a yanda na fahimta eh. na ga Tara ma yake saki rama eh. <laughs> ali na jarida na rantse baka da Allah ban taba kwanciya ne mafarkin wai ina sha'awar bugi auta na Aisha ba eh. saboda ban dauke shi dan ban da ya tsaya min a raina ba har yanzu eh. a gurma da bayan ya buge miki gwaninki ah. akwai gwani autan dan bunza ya buge shi mhm. dan Aliyu mm. an yi ah, ah, ah, buri mm, na dauka za ka yi mistake da shi in gyara maka Ramadan ha ba tsantsama da gudu wallahi ina alfahari da waɗannan ƴan damban tsaya ina alfahari da waɗannan ƴan damban kuma duk wani supporters a arewa mm. ina alfahari da waɗannan ƴan damban kuma wallahi ba ɗan damban da zai gudu kaga da yanzu muna da karamin ɗan damban wai za mu ce karamin yaro eh. a ce mai tasowa kaddara ko eh. to kaddara ba ba zai gudun wannan autar na Aisha ba bare kuma Ramadan bare je dan Aliyu bare autar dan maza in faduwa ta zo ta zuwanta ne wallahi ta Hajiya Maryam bara in koma kan ita Hajiya Maryam ta ko tun daga gari gari tun daga jihar Bauchi ta zuwa Hajiya Maryam na'am Aliyu dan yanzu layin da kika taho da ita domin <laughs> abu Allah ya sauke abu ya wata na Aisha wanda kuke so ku yi maja <laughs> wanda kuke so ku yi maja da kudawa Aliyu dan jarida bari in gaya ma mm-hmm. kar ki saura wannan laya da kika taho da ita mm. wanda kika taho daga Bauchi da muke san an ce Bauchi an ce hammayu kuna da shi ko ba da <laughs> da wannan laya da kika taho da ita zan so ki gwada masu kallo Ko da, ko da ka yi ki Aliyu dan jarida eh. ba a rike ma manyan yan bilaya ba sai kuma dan autan Aisha wani lana kuma za a masa wannan ya fara ke ba fulata da tsaya mana eh ai shi ya san ki autar na Aisha ya san a kasar Fulani ya fito kin san akwai gurma da Fulani ne kore ma shi ai ba haushe ne mm. ke ko ba na ne kore ma a haife ki a Yola kin girma Adamawa a cikin da Yola kenan ko to kin taso yanzu a Bauchi kina zama a Bauchi mm. to wallahi za ki dauko a garin Shehu Maimuna. ki zo da shi gidan nan me Hadiya Maryam Hadiya Maryam Sarauniya Jamus ita Maimuna me isa tun wai ba ma da wai wanda kisa ne ba ki haushi na kika taso daga Bauchi ba wani kisan da ya bata haushi kisa kan dan eh, auta wani kisa ne dan auta yayi eh. to ai duk kisan da dan auta yi guduwan ne da yake samu ya yake guduwa eh. in yaran mu suka dan fusada suka bi shi sai su dan dan abun nan za amma ai ba bugu ne sai yake kore ma kuwa ai shi wannan guduwan da yake shi kuma shine wannan logo nasa eh amma ai ba ai zanzan wai karfi ne ko kuma iya dambe bane babu wannan bai iya dambe ba shi buhun mm. da yake ka da ku mm. shi ne yasa kunya autan na ishe yake ji ne ba ka da shi eh, eh. <laughs> lokaci ne eh, kunya autan na ishe yake ji ba ka da shi ana shiga araba sai a ce a koma daga ciki ka gane mm. yana daga ciki amma in ba ka ba ni Aliyu dan jarida dan autan Aisha sai ni ma na zo da na gama yaron ma na ga wannan ma ina ma dan bai ma wanda ma za a ce ya sa Jamus a gaba babu maskar kuma na baka wannan satin yaron nan sunansa sai an shafi labarin sa da layin da kika zo da ita <laughs> maskallo muna tattauna ko da an ce fulani ke yawo da laya muna tattauna da wannan to kuma shi ba fulani ne bane muna tattauna da wannan manyan baki da suka yi tattaki daya daga jihar Bauchi daya kuma daga nan birnin tarayya Abuja daya Maryam Sarauniya Jamus daga nan birnin tarayya Abuja daya kuma Hajiya Maimuna daga birnin daga jihar Bauchi masu kallo ku ci gaba da bin mu domin kallon wannan tattauna tamu waɗannan manyan baki a wannan zaure namu za muna mm. kuma Aliyu ne nake maka wannan karyan a yau wannan alkawarin a yau za kamar yadda muka yi hira da kai Aliyu ɗan jarida za mu dawo da aka buge ɗan Aisha kuma na baka kwana uku mm-hmm. za a koma wannan hiran za su je wani labarin da ba da nan da kwana uku za in Allah yadda. za ku buge shi in Allah yadda. na ce kin to ina gare kin to yo guzurin wani mayu <laughs> eh? ka ganin guzurin wani ma yake kake ka tawo ba ga bane jama'a nan da kwana uku zalla da za mu ji Allah akwai damban da za ku fafata da fatun yan bet ranar ladi wanda ya daidai da ashirin da ashirin ga watan goma shekara ta dubu da ashirin da uku a wannan gidan ne damban tsawon Bambarewa da kenan Maraban Yanya damban ne naira daidai har naira dubu ɗari eh, Hajiya Maimuna ya ke kallon wannan dambe Fara an fara da kanki ya ce kallon wannan dambe kuna da nasara kuna da nasara ai abun da muke duba wannan damben kawai nasara ne ma muna ganin kawai an yi an gama insha Allah ba wani fargaba ko wani abu yaron nan me zaki wani yaro kuma wata yabbe me zaki alhaji wani yaro wallahi wata yabbe ba na Aisha bane baya gudu shi ko gaya masa kar ya gudu eh. ya sai a yi taka dambe yanzu kina ga ko zai fadu ko bare fadu a turmi na kuke ganin za a yi wannan kisa eh? a turmi na nawa kike ganin a turmi na biyu za a yi wannan kisa a turmi na biyu kore mako. shi wannan nan ka zo da shi aka yi gaya miki to gwada je kan hajiya maryam sarauniya jam hajiya maryam dan banda za ku fafata ranar ladi da abin yabbiyar da dan ali dan shago ke kuma na san kila kin leka jihar nasara ko kin dauko na maya ke kuma a wani alƙawari ne kirmi ne ne ce za ku kisa amma eh to dan ba dan da eh, ne mai ciki ko mm. ko bai ake cewa mm. to mu san me za mace ne mai ciki ba mu san me za ta haifa ba to mm. amma dai a nawa dai in Allah ya yarda to Allah ya ba mu dan aliyu da sana turmi na biyu to ni na biyu in Allah ya yarda kenan mai na ku sun ba ku sa'a <laughs> eh turmi kai ni ba zan ba da kai na biyu ba in ni ce eh. na ɗaya kawai in dai in Allah da ina gidan damban nan yanzu akwai akwai hajiya tawa da take jihar Kano wace ce tawa hawa take ja mm, kan ban san ta ba inda yaran da suka shuɗe aka rike ta da ita ta shuɗe a ta gama kina nufin ba ta da gwani a ta gama ra kwasha wani ba ta da gwani ba wai gwanin ta hawan ci ba ta da gwani ba ta da shi masu kallo manyan baki ke da muke tattaunawa da su a wannan zaure namu na wato filin mu tattauna ni mai gabatar da wannan shiri a kowane lokaci sunana Ali Muhammad kuma kamar da muka ga muku shiri ne wanda yake ba kowa dama na faɗa albarkacin bakin sa babu zagi babu mutum mutuncin wani kuma a wannan manyan baki da suka yi tattaki ɗaya daga jihar Bauchi ɗaya kuma daga birnin tarayya Abuja suka zo wannan zaure domin tofa albarkacin bakin su a game da al'adar nan ta gargajiya wato dambe eh za mu ci gaba da tattaunawa domin ji daga bakin su Hajiya Maryam ah. na san dambe Hausa Bahaushe na tawai dambe ba dabo ba ko hmm. yanzu a wannan al'ada ta dambe na gargajiya ya sha'awa a harkar dambe hmm, gaskiya ne abin da ke harkar dambe hmm. ana dambe a yi wasa ya kuma ga an dawo mm. inda juna suna fara'a suna suna wasa ba fada mm. bayan an filin dambe sai in ga ba su yi fada da junansu ba mm. ana raha wannan abin yana burge ni ai da mun an ce bai dambe ba fada bane eh to amma ka san za a dauka kaman cewa wani ya duke ni lazin ya min ya ji min ciwo ko ya min illa kuma in zo ina magana da shi ya zama gaba don ya zama gaba ai ba za mu iya zuwa kallon shi yasa da yawa zaki ga ɗan nan suna cewa ai wai faɗan 'yan dambe na 'yan dambe ne wato supporters ka su shiga ku masu kallo wani sa'in sai ku in 'yan dambe suna faɗa kuma sai ku su shiga daga baya sai ku zo ku ji kunya ba haka ba ne dan jarida ali dan jarida ba ma kafin a ce wai dan dambe kaga supporters ya shiga faɗan dan dambe sai a sasanta sai a sasanta su saboda an san wasa ne in yau za a yi faɗa gobe a yi faɗa jibi a wa zai shigo gidan wasa dan ban ko fara son zaman lafiya da kwanciyar hankali ai mummu waɗansu za ka ga akwai mu da manya da suke mm. zuwa kallon dambe mm. suna zuwa ne saboda ya ɗebe musu wani kewa saboda ka rayuwa na yanzu akwai mm. masu cutan hawan jini wani ma bai san yana da bugun zuciya ba hmm. tana iya yiwuwa ya zauna gida yana yawan tunani barkate ya haifar mishi da matsala hmm. amma ka ga cire girman kai ya zo ya fakin ya shiga ya kalli dambe ana wasa ana ana wasa da ya kuma yi alheri hmm. to yau in an ce damben ya koma fada ko tashi hankali ko wani abu daban kaga ba zai zo ba gobe mu yan kallo ma da support bara mu zo ba kuma yanzu bara mu dawo kanki hajjami muna kire ah. ke tattaki daga jihar Bauchi me yake baki sha'awa al'adar dambe me yake baki sha'awa a dambe aliyu dan jarida hmm. ita dambe mun tashi ne mun tarar al'ada ne na bahaushe hmm. kuma muna cikin ta muna jin daɗin hakan dambe ba faɗa ba ne wasa ne hmm. amma kawai a haɗu a yi nishaɗi a amma dai san mu jamus fa ba wasa mu sani kuma yan kallon ma sun sani ba ta ƙasa ne ko a'a bugu hmm. bugu akwai bugu <laughs> ah akwai bugu kai kai baki sani bane hajiya mai muna yanzu misali hajiya mai muna kin kai shekara nawa kina kallon dambe akalla Habibu ɗan jarida ba wannan tambayan ba yanzu shekarun hmm. suna da yawa hmm. ba shekarun suna da yawa kin daɗa kina kallon dambe to a harkar dambe waye ki? duka duka eh. gwanayen ta ne kowa ki ne na san a kudu da gurmada da kuma jamus duka na san kina da gwanaye kuma yadda kike supporters ba ta da wani gwani a kudu a dole ki ta da gwani ba ta da gwani a kudu me zai haka gwani a kudu ne ai Aliyu dan Jalila suka yana da kudu wai sai da dai duka mhm. <laughs> he wani sabaka baka da da suka yana da gurma to waye wanda zai burge a tsakanin wannan a jamus ne tana dai ta a cikin jamus ai kowa ci bara mu ji daga bakin ka a to shi kenan tare yara kasan yara na ne ce ga wannan ai sai su fushi ko ka ban yi adalci ba in ce wannan na fi so kuma yara duka ne na wani. ai adalci ake so uwa ta mm. yi masu kallo waɗannan manyan su a wannan zaure namu mai albarka filin mu tattauna ɗaya daga jihar Bauchi Hajiya Maimuna ɗaya kuma da Maryam Sarauni da jamu daga nan birnin tarayya Abuja masu kallo ku da mu domin karasa wannan tattauna tamu a wannan zaure namu na tattauna Maryam hmm. me za ki rufe mana da shi a wannan tattauna tamu abin da zan rufe da shi ina godiya wa Allah subhanahu da ya kawo wannan lokaci kuma Allah ya nuna mana ranar Lahadi lafiya mm. ya sa muna cikin koshi lafiya mu zo mu kalli damben dan Aliyu da autar yar biyar mm. damben yar mage da autar na Aisha mm. ubangiji Allah ya ba su sa'a ya ba mu rabo sa'a mu kuma ubangiji Allah ba mu ikon ba su abin da muka zo da shi. Wallahi kun je kun bune ta a cikin ai wallahi a'a ai kaji an ce maka arewa sai mai sallah mm. <laughs> haka ne kiran da take daga garin Bauchi ka je da kalma da aka bada ko me za ki rufe mana da shi abin da za ku da shi jama'a assalamu alaikum muna muku sallama sai da safe masu kallo <laughs> Ni ne mata da wannan shiri sunana Aliyu Muhammad Lamu ah. ta karshen wannan tattauna ta mu kenan a wannan rana ta Laraba. Amma fa Aliyu dan jarida ku ja mu na Aisha ku. Wanda da 20 wa 18 kira kanin Bello. A wannan fili namu ne mu tattauna kuma idan wani lokaci ya sake bamu dama za mu ƙara gari waɗannan. Mashi wani. Domin ƙara tattauna a wannan zaure namu. masu kallo mu ne muku fatan alkhairi kuma ku ci gaba da bin mu domin kallon irin wannan shirye-shiryen mu kayatarwa a wannan zaure mu albarka.